Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, ashirin da biyar kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Za a iya sauraron mu ta gidajen rediyon amfani niya da dalol a jamhuriyar Nijar da kuma Alfa rediyo a kumasin Ghana. Ni Sale Shehu Ashaka ke gabatar muku da wannan shiri na musamman daga nan Abuja don kalubalen cutar coronavirus da ya sanya rufe wasu sassa na helkwatar mu a Washington DC. Shirin na musamman na kunshe da rahotanni kan yadda jihar Taraba ke jan kafa wajen karɓar almajirai da aka dawo da su daga wasu jihohin arewacin Najeriya. Fargabar jama'a akan cutar corona a damagaram, shirin yanayi da muhalli, sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru da kuma darasin Ramadan, amma duk wannan sai kun saurari cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya talata shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi cewa lokaci ya yi da za a sake buɗe harkokin tattalin arzikin ƙasar. Ko da hakan na nufin mutane da yawa za su kamu da cutar coronavirus. Jama'ar ƙasar mu gwarzaye ne abinda shugaban ya faɗawa manema labarai kenan a jihar Arizona. Ya ƙara da cewa ko lamarin zai shafi jama'a sosai? Eh, amma dole ne mu buɗe harkokin tattalin arzikinmu. A yayin da ya kai ziyara a babban kamfanin sarrafa kayayyakin Honeywell da ke birnin Phoenix don jaddada mahimmancin sarrafa kayayyakin kariya daga annobar coronavirus masu tarin yawa. A wata hira da gidan talabijin ɗin ABC News ya yi da Trump, ya faɗi cewa za a samu ƙarin mace-mace. Ya kuma yi hasashen cewa annobar coronavirus za ta wuce ko da magani ko ba magani. An ba kamfanin na Honeywell kwangilar dala miliyan 27 da dubu ɗari hudu don sarrafa takunkumin rufe hanci da baki na N95 guda miliyan 38 da za a samar cikin wata shida. A halin da ake ciki, Amurka na da adadin mace-mace sama da dubu sittin da tara sanadiyar cutar coronavirus kusan fiye da kowace ƙasa. Ga kuma hasashen da ke cewa mutane fiye da dubu ɗari da talatin da hudu ne za su mutu daga nan zuwa farkon watan Agusta. Kwamishiniyar Ma'aikatar Lafiyar Birnin New York ta faɗi cewa wasu yara da suka kamu da cutar coronavirus wata cuta da ba a saba gani ba da ake kira kawasaki tana kama su. Idan aka iya gano cutar da wuri, tabbas akwai magani kuma babu wata illa ta lokaci mai tsawo da cutar za ta yi. Abinda kwamishiniyar ma'aikatar lafiyar birnin New York Dr. Auxiris Barbot ta faɗawa manema labarai kenan game da cutar. Ko da yake idan ba a gano cutar da wuri ba akwai da illa a tattare da ita, yawanci mai alaƙa da ciwon zuciya. Ma'aikatar lafiyar birnin a wani gargaɗi da ta fidda ta ce an kwantar da yara sha biyar masu shekaru daga biyu zuwa sha bakwai a asibiti a saboda kawasaki a cikin makonni biyu da suka gabata. Hudu daga cikinsu sun kamu da COVID-19 cutar da coronavirus ke janyowa. Wasu su sha ɗaya kuma gwaji ya nuna ba sa ɗauke da cutar. amma shida daga cikinsu gwaji ya nuna cewa suna da ƙwayoyin halittar jikin bil'adama da suka yaƙi covid-19 abinda ke nufin a baya sun kamu da cutar biyar daga cikin yaran sun buƙaci na'urar taimakawa numfashi duka yaran su sha biyar sun tsira da rayukansu Ƙwararru a fannin kimiyya daga Birtaniya da Kenya sun gano wata ƙaramar ƙwayar halitta da suka ce tana da tasiri sosai wajen yiwuwar kawar da ɗaya daga cikin munanan cututtukan da ke duniya, wato masassarar cizon sauro da ake kira malaria da turanci. Binciken wanda aka wallafa a mujallar Nature Communications ya ce ƙwayar halartar ta kare sauran daga ɗaukar ƙwayar cutar malaria gaba ɗaya. Ana kiran kwayar halittar Microsporidia MB. Kuma a cikin cikin sauran da ke yankin tafkin Victoria kasar Kenya kwararru a fannin kimiyya suka gano ta. kwararren sun ba da rahoton cewa ba su ga wani sauro ko ɗaya da ke ɗauke da kwayar halittar a cikinsa da kuma yake ɗauke da kwayar malaria ba. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya ce wasu Amurkawa biyu na daga cikin sojojin haya 'yan ta'adda da suka nemi kai wani farmaki da bai yi nasara ba a kasarsa a farkon makon nan. Ta tashar talabijin ɗin ƙasar Maduro ya nuna hoton fasfo ɗin mutanen da ya yi ikirarin cewa na Aaron Berry da Luka Denman ne waɗanda ke cikin mutane sha uku da aka kama a wani farmaki da aka kai ranar Lahadin da ta gabata wanda bai yi nasara ba. maduro ya zargi Barry da denman da aiki tare da jordan goodrow wani tsohon sojan amurka wanda ke da wata cibiyar harkokin tsaro mai zaman kanta a florida wadda ake kira silver co usa dukan Barry da denman tsofaffin sojojin amurka na musamman ne waɗanda kuma ake kira green berets Jami'an Sojin Venezuela sun ce an kama maharan ne a lokacin da suka yi yunkurin su shiga birnin La Guaira ta jirgin ruwa daga makwabciyar kasar Colombia. An dai kashe mutane takwas a farmakin wanda bai yi nasara ba. A ranar Litinin ɗin da ta gabata an nuna hotunan wasu maza kwance a ƙasa da hannuwansu a ɗaura ta baya a talabijin ɗin Venezuela. A wani bidiyo da aka saki a kafofin sada zumunci, Godro ya amince cewa shi ne ya kitsa harin. Duk da haka, shugaban Amurka Donald Trump ya ce babu hannun Amurka a wannan haran wanda bai yi nasara ba. To madalla biyo bayan yarjejeniyar mayar da almajirai jihohinsu na asali da gwamnonin arewacin najeriya sha tara suka cimma inda tuni aka fara wannan jigila na mayar da waɗannan almajirai jihar taraba na nuna kin amincewa da karɓan irin waɗannan almajirai za mu fara da wakilinmu abdulwahab muhammad wanda ya aiko mana rahoton na kin karɓan almajiran da jihar taraba ta yi wanda aka dawo da su daga jihar gombe an cimma yarjejeniyar mayar da almajirai zuwa jihohinsu na asali biyo bayan taron da gwamnonin jihohin arewa suka gudana gudanar a tsakaninsu domin magance matsalolin da ke tattare da yawan barace-barace da kuma kawo sauƙi ga shirin almajirci da kuma almajirai da ke zaune a jihohin da ba tasu ba wasu jihohin sun fara mai da almajiran zuwa jihohinsu da suka hada da plateau kaduna kano da kuma jihar gombe sai dai an samu kin amincewa daga jihar taraba a sa'ilin da aka kai mata almajiranta ga ma kwamishinan ilimi na jihar gombe dr habu dahiru ke cewa kan batun. Iyayen yara sun zo za su karfe su sun suka cewa ba za a shiga da su cikin gari ba. Ai mu ma mun san implication din barin su a bakin boda da barin su a bin da barin su wuce fara su shiga su shiga cikin gari. An ce a karfe su in a very formal way ayi yi quarantine din su a musu a testing din su in result ya fito a yabin nan shi kuma ya zo ya ki ma karɓar su. Sannan mutanen nan gashi sun zo sun yi gagaruwan su kowa ya faɗi sunan garinsa za ka yi on disowning din masa garinsa ne. Sannan kuma the funny thing shine duk duka dama mu a gombe kawa gombe state uku ne kawai bamu da bamu da mutane da kwara da kogi da niger all other state muna da almajirai yan wannan state din muka kai su kuma duka state na aka karba fa wanda aka yi musu sai ba yanzu me ake ciki kenan to yanzu abin da ke ciki mun dawo muna kokarin ne na neman samu access ne to governor ya ce mashi ya zai za a yi da wayannan ko kuma zai magana da colleague din shi a ji menene because baki da baki muka yi magana da S_L su da chief security da chief detail in uh, abin nan uh, gwamna din yana cewa shi gwamna ne a koshe ce ba za a ba za a sake su ba za a bar su shiga ba suka dinga jigila farana daga suka iso boda aka mai da su numan suka sake koma da dare aka hana su shiga da safe ko suka gani suka dawo gombe amma ba states from Bauchi to Plateau to Kaduna to Kano to Katsina to Kebbi to Sokoto to Zamfara to Borno to Yobe to Adama duk karba nasarawa plateau duk an karba sannan kano yanzu zubo gashi sun kawo mana kaduna sun kawo mana duk mun karba ba musu yanzu kun dawo da su ne an dawo da su da rikishan taraba ba eh. so mun ce su huta because sun yi wuni sun kwana a jeji eh, tukuna sun galabai ta muka dan babba su abinci muka ce su huta dan da muka yi dada magana da su za mu sanya hanyar da za mu bi don a mai da su kuma da yake mai da martani kan batun shi ma kwamishinan ilimi a jihar taraba Musa Yohannes Jingis ya ce gwamnan Gombe ya tuntubi gwamnan Taraba domin a fayyace matsayin shirin mai da almajiran. Mutane Gombe, eh, matsala kuna yi nan, akwai gaskiya cikin ga Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. Baya ga rahoton Abdulwahab shi ma wakilin musashen Hausa na muryar Amurka a Yola Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da makamancin wannan rahoto na kin karbar almajirai da jihar Nasarawa ta da da su jihar Taraba. Yayin da gwamnatocin jihohi ke ci gaba da mai da almajirai jihohinsu na asali sakamakon annobar cutar coronavirus da ke ma ci gaba da hana jama'a bacci. yanzu haka wata saba ce ta kunno a jihar taraba da ke arewa masu gabashin najeriya inda hukumomin jihar suka ki karbar wasu almajirai fiye da ɗari da gwamnatin jihar nasarawa ta maido su gida taraba duk da cewa jami'an da suka zo da su daga jihar nasara sun bayyana cewa sai da ma aka duba lafiyar su kafin a komo da su tun farko ma dai gwamnatin arewa a tare da suka gudanar makon jiya sun ko amince da me da almajirai jihohinsu na asali a wani mataki na rage yaɗuwar kwayar cutar ta coronavirus to sai dai kuma ko da aka kawo su gida sai gwamnatin taraba ta ce a sake mai da su jihar nasara da suka fito batun da yanzu ke ci gaba da jace ce kuce da kuma suka to wai ko me yasa gwamnatin jihar taraban ta take amsar waɗannan almajirai wannan ku ita ce tambayar da ne wa kwamishinan yada labaran jihar honorable dan juma adamu ba a ki karban su ba wato ba bi ka'ida yadda aka shirya da gwamnoni duka sun shirya da gwamnonin arewa su a taron su sun ce almajirai da za kawo su duka sai an gwada su bayan gwada su an same su da o negative then the official na state government din za ta kawo su state that is affected to idan aka kawo su da official have the result din cewa these people have been tested ba same su da komi ba to tukuna sai state din zai ta karbe su in wani ya zo kawai da mutane ce maka almajirai ka san kyau ba don ba samu correct abin da cewa ga evidence din ya nuna cewa ba su da wani abu eh to abin da ke ciki kenan shi ma da ke karin haske kwamishinan ma'aikatan kiwon lafiya ta jihar da ke ma zama shugaban kwamitin kwararru na yaƙi da yaduwar cutar ta covid-19 a jihar dr innocent vake ya bayyana shakkunsu nema da cewa amma in an gwada sha inda yake kuma bai da wannan cutan za a hada shi da jami'an tsaro da wakilin gwamnati a kawo shi jiyan shi an kawo shi jiyan shi a jiyan shi ai akwai iyayen shi ko kuwa kawun shi da yake kula da shi ko ba haka ba sai a dangana ma kawun shi da bai zo da cuta ba amma an kawo almajiri ba gwada shi ba ba wanda ya zo ko su direba kawai sa su a go sai kawo su gwamnoni jiyan arewa su ce a karbe su wannan dokan da jiyoyin jiyan arewa suka dauka kenan to sai dai ko wannan batu na rashin karban almajiran tuni mako ya soma samun suka daga kungiyar fafutuka da kuma kare haƙƙin ɗan adam barista bilyaminu lukman mai hanci wani lauya ne kuma dan fafutuka a jihar taraba ya ko bai na matakin ma da abin takaici. a wannan lamari yin karan ne wa wunnin tsarin mulkin najeriya domin maganar da ake yi gaba ɗaya shine su waɗannan wanda aka haifa ƙananan yara ne waɗanda suke buƙatar zuwa kusa da iyayensu tunda kusan yanzu kowane gari an kulle shi babban abin da suke yi dama ai su bara suke su ci abinci a najeriya to kuma dole ne ba su da wani wuri yanzu da za su yi dole na da su wajen iyayensu kuma wannan jihar jihar su ce jihar taraba da ya kamata a ce da suka shigo idan gwamnati tana kallo akwai luri sai a kebance su bayan an keɓance su an gwada su idan an samu wanda aka samu da cutar da ake zargi a ciki to shi kaga sai a kai shi wajen jinya idan ko ba a samu cuta a jiki ba daga nan kowa sai a mika shi kanin hukumomin su daga nan a mika su su amma kaga wannan a bayyane gwamnatin jihar taraba ta ji kyamansu ne don haka wannan abu ne wanda ya keci hakkin bil'adam kuma yanzu su jihar nasarawa sun riga sun bincike ba 'ya'yan jihar su bane sun dawo da su jihar taraba jihar taraba ta sake mai da su ka san yanzu allah ne kaɗai ya san halin da suke ciki don haka ba da bata lokaci ba za mu yi kokari kuma za mu nemi taimakon ku 'yan jarida da ku taimaka mana mu samu halin da suke ciki kuma dole za mu garzaya kotu wajen nema bin musu kadun hakkin su da toye musu. kawo yanzu an ko zura ido nema a ga yadda wannan dambarwa na medo da almajiran za ta kai a tsakanin gwamnatin jihar nasara da kuma taraba ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya Masu sauraro kar a sha'afa waɗannan rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A jamhuriyar Nijar kuma jama'a na ci gaba da nuna damuwa kan yadda cutar corona ke karuwa a yankin da magaram. wakiliyanmu tamar abari ta aiko mana da wannan rahoto sannan a hankali cutar coronavirus na dada samuwa a nan jihar da magaran yayin da hankalin al'umma da na hukumomin kiwon lafiya ya kara tashi dr abu yahaya shine darakta na hukumar kiwon lafiya ta jihar da magaran a nan jihar da magaran tun lokacin da yi wannan cuta ta bullo ke zuwa shi zani cewa wanda muka samu sakamakon su shine mutum da uku cikin ashirin da uku din nan akwai bakwai wa'anda abin da ya wannan cuta sun warke ba su da wani alamun da gaba ɗaya saboda a yi musu magani yadda ya kamata sun warke akwai uku da suka yi mu gidan gaskiya su sauran suna nan suna ci gaba da shan magani yadda ya kamata likitoci na biyu su sau da kawa saboda su ma su kai inda za su yi da wannan cuta su kai inda za mu diba wannan abin da ke ne mu aika su ma a yi mana bincike a ba mu bayani kenan cuta akwai ta tana nan tana karuwa a cikin shahamu mu irin na ce kwanakin bawa da mun kai da press goma ne ke zuri mu yau an ayi gari mun kai ishirin da uku kenan cutar tana cikin tana cikin al'umma ya kamata mu san da wannan kuma mu ɗauki matakai ƙwararru yadda aka kwaɓe su kowa ya aiki da su kuma muna so mu samu mu mu murkushe wannan cuta yawan cuta muna za mu dai zato yanzu haka dai akwai gungun ma'aikata masu kula da bincike da aka ɗauka a nan da magaran Yana abin da ake ce ma ekip wanda ke wannan aiki cikin nan garin da magaram muna da ekip biyar. Wanda lokacin da aka kira su sukan yi tashi su yi gudu su je su yi bincike. Eh, akwai alamun da ke sa ya kamata a ɗauki a yi wannan turleman za a yi shi. Eh, akwai alamun kamata a yi wa mutum magani za su yi shi. To wannan tsara aiki da an kai yadda yake tafiya da kyau muna kai zato ke shi ya samu ke hiddo dan malatin da dama daga cikin gari shi kuwa gwamnan jihar da magaran isa musa jan hankali ya yi ga jama'a kamar na su kara kiyayewa da kuma kula da kare kansu ƙara shawo hankalin jama'a bisa wani abu wanda ni kula da shi kawai yanzu in kun ba an hiddo sakamakon masu wannan ciwo duka ƙasa gaba daya sai an kaga mutum furfu ne duka kasa gaba daya nan ne cikin damagara guda ne a yamai muka diba da muka doki abin sakan ƙasa gaba daya sai mu ce alhamdulillah amma mu a wajen fuskar da magana abin dole ne kuma mu rike hannun bisa kan zuciya saboda ne saboda in ce yamai ne an kai samu masu wannan ciwo sai ya komo da magana bisa kan waɗannan hududin da an samu kunan zandar ne guda ne a wannan abin ban tsoro ne wanda ya kamata mu duk Mai hatta shi yasa muka ƙara gargadin jama'a don Allah da annabi su ci gaba da yin amfani da waɗannan matakai na kariya. Tamar Abari muryar Amurka daga Namagara a jamhuriyar Nijar. A gaishe ki Tamar da sauran ma'abuta sauraron sashen Hausa na muryar Amurka kamun mu ci gaba a shakata da wannan. sauraro sai a gyara zama don ga Aisha Ma'azu za ta gabatar mana da shirin yanayi da muhalli. Masauraro sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. karbi bakuncin Dr. Musa Kana kwararren likita a nan Amurka wanda yake nazari akan tasirin yanayi ga ci gaban Afirka. Da farko na bukaci ya fayyace mana nau'o'in sharan gida mai illa da irin illolin da suke haifarwa ga al'umma. sharar gida wani babban al'amari ne musamman a birane da ƙauyuka domin na'unonin sharar gida ya kunshi abubuwa masu ɗauke da haɗari gami da mai guba sakamakon sharar da aka tattara a kusa da gida ko a zubar a hanyoyin ruwa su ma sukan iya toshewa su haifar da sauro wanda suke yada cututtuka kamar zazzabin cizon sauro zubar da shara kusa da rijiyar ruwa ko inda ake cin abinci na yada kwalara da dysentery taron shara a ciki ko a wajen gida na iya zama wurin kiwon berayen da ke watsa zazzabin lasa idan kuma ba a kula da sharar gida cikin gari ba aka zuba a magudanar ruwa sharar da ba ta biodegradable ba kamar jakan polythene kayan karfe da dai sauransu na iya shakar magudanar ruwan da ya haifar da ambaliya lokacin damina hakanan idan ba a sarrafa sharar gida ba zai gurɓata iska ƙasa da ruwa da za su iya haddasa rashin lafiya ta hanyar shakan iska shan ruwa ko cin gurbataccen abinci masu kwashe shara da yara masu wasa a wajen da ake tara shara na iya samun yankewa da kwalba ko gwangwani su kamu da tetanus. To likita ta yaya za a iya magance ko kaucewa waɗannan matsaloli? Akwai matakai da dama na magance illolin taron sharar gida. Gwamnati sun kafa doka da cibiyoyin kiyaye muhalli. Jama'a ya kamata su ci gaba da bada haɗin kai sosai. Tsara ranakun tsaftace muhalli shiri ne na gwamnati mai kyau, amma akwai matakai da za su iya inganta shi. Na farko, ya kamata ba da kulawa cikin hanzari don haɗawa da ƙungiyoyi masu zaman kansu tsatsan kamfanoni masu zaman kansu waɗanda ke sahun gaba a fagen sharar gida don tsarin gudanarwa baki ɗaya na biyu ya kamata a yi kokari don karfafa gwamnatocin musamman na jiha da karamin hukuma don samar da horo kayan aiki da karfafa ga masu kula da tsafta da kwashe shara na uku jama'a su daina jefa sharar gida a cikin unguwa a kan tituna cikin magudanar ruwa ko jikunan ruwa na hudu a sanya hukunci mai tsauri akan mutanen da suke zubar da sharar gida a gida ko akan titi na biyar mutane su yi amfani da abubuwa wadda za su iya amfani da shi na dogon lokaci ba wai kawai amfani da jefa ba kamar su leda da za a iya amfani da su su da yawa kamar har ya kai lokacin da ba su yi amfani ba sai a yarda shi na shida ya kamata zamar da tsafta a matsayin wani yanki na al'adu mun san cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce tsafta wani bangare ne na imani na bakwai ya kamata mutane su kirkiro al'adar tattara sharar gidajensu a wuri daya sannan su sanya irin wannan sharar a cikin tsarin birni kawai to duk wannan matakai ne masu kyau wada in aka aiwatar da su zai taimaka domin a magance illolin sharar kamar gida. A nasa bangaren kuma dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya ce ya zama wajibi al'umma ta yi karatun tanatu don gujewa illolin yanayi da kuma irin sakamakon da ka iya biyo baya. Ko dam da kake ganin yana yawan fashewa wannan sakamakon wasu al'amura ne da dan adam yake yi kuma wannan ma ba karamar annoba ba ce kar mu ce wai lalle su tsunami su wasu abun nan sai a can wasu wurare ita ambaliya ma idan ta zo za ka ga saboda an kike ta hanyoyin ruwan saboda son zuciya kowa yana so sai ya ja shi inda yake so maimakon abu hanyoyi a karkasa gona a wannan ta noman rani ce wannan kuma ta noman damina amma kowa ya ce sai gona shi ta koma za ta noman rani da kuma na damina so saboda haka ya kamata mu koyi hakuri kan al'amarin duniya ba za ka samu komai gaba ɗaya a lokaci ɗaya ba so ya kamata dai mu sake wa kanmu faɗa mu san cewar wannan abin ba ya zo haka kawai ba ne dole mu ne muka taimaka wannan abin ya faru so saboda haka mu koma ga Allah mu kuma bi doka a zauna lafiya ya kamata mu san cewar duk wani abu da kake ganin ba zai yiwu ba ko kuma kake ganin ka fi karfin shi to yanzu lokaci ya nuna maka cewa ya fi karfin ka kuma a san da cewar dole ne mu sake komawa da baya a sake duba rayuwar nan idan ba haka ba annobar da za su zo gaba gaskiya ba za a iya misaltawa ba ba ma fata amma dai dole ne idan ka tsokano duniya kasancewar kana da abubuwa a gaba da za ka tarar da yawa kamar miciji ne ka samu shi hayaki ka san zai fito ko ta yaya zai fito kuma sai ya samu hanyar sa ya fice. To masu sauraro iya abin da za mu iya kamu kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai ku tare mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin. A madadin lokacin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shirin ni Aisha Ma'azu ke cewa mu kasance lafiya. Ma'assalam. Makon gobe insha Allahu za mu kawo muku sabon shiri. Awal Garba shigo da sharhin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru. fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar da biyar an da farkon labarin ta ke nuna da cewa gwamnatin kasar tana ƙara kaimi wajen yakar annobar cutar covid-19 a faɗin ƙasar jaridan the post kuma ta hango da cewar jam'iyyar sdf ta jagoran 'yan adawan ƙasar jamhuriyar kamaru ni jan burundi wani na hannun damansa kuma dan majalisa a bangaren 'yan aware honorable mba ya rasu sanadiyar wani ƙaramin rashin lafiya jaridar horizon kuma har sashe ta yi kan yadda gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ba ta kokari wajen inganta manyan kamfanonin ta da kuma masana'antu mallakar gwamnatin kasar jaridar legion enquete ta kasar kamaru ta ce rikicin yana neman ballewa a karamar hukumar banjun da ke jihar yamman kasar tun da shugaban karamar hukumar ya kwanta dama musta foso victor amma a halin yanzu dai jam'iyya mai mulkin kasar ldpc ko cpdm bata ce uban ba jaridan economy kuma ta gulmuta mana cewar farashin danyen zinare ya yi mummunan faduwa a ƙauyen bature da ke jihar gabashin kasar da masu tono zinaren suke hada hadar su. jaridan a Alode ta labata mana cewar bukukuwan da gwamnatin kasar Kamaru take gudanarwa na ranar ashirin ga watan Mayu na wannan shekarar da zai sha ruwa domin yadda ake fama da cutar COVID-19 a fadin kasar baki ɗaya. Jaridar riyalite ta kasar Kamaru ta hango mana cewar gwamnan jihar Arewa mai nisa mijin yawa bakari ya ce yanzu kam ya lashe takwabin yakar sauran burbudin maharan Boko Haram da suka rage a jiharsa da ke kan kan iyaka da kasar jamhuriyar chadi da kasar najeriya da kuma nijar jaridar emirates kuma ta yi mana bayani ne kan yadda mazauna a gidan yarin kasar jamhuriyar kamaru suka fara kartan kasa suka ce dole ne gwamnatin kasar ta duba lamarin lafiyarsu tun kafin cutar covid-19 ta shiga musu jaridar kamarun tribune kuma cewa ta yi gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta sanya doka ta ɓaci ga dukkanin 'yan kasar na sanya hular rufe baki da hanci domin domin yakar cutar nan ta covid-19 a fadin kasar gwamnatin ta ce duk ɗan kasar da aka kama shi baya sanye da wannan hular zai biya tarar jaka shida na sefan kuɗin jamhuriyar kamaru za mu kammala shahin jaridar namu ne da jaridar dusahel ta arewacin kasar an da ta gulmuta mana cewar maharan boko haram tunda kasar chadi suka fitattake su yanzu dai suna zafafa hare-haren su a jihar arewa mai nisa an da take kan iyaka da kasar tarayyar najeriya Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Daga Kamaru sai kuma shirinmu na karshe darasin Ramadan. Alhamdulillah sunana Alhaji Abdullahi Abubakar dan ila ciyaman na mahauta na jihar Gombe. Muhimmancin azumi a wata goma sha biyu wata ɗaya ne ya fi kowane wata alfarma. Wadda a wannan watan idan kai alkhairi ɗaya Allah yana ninka maka sau goma. in kai shari Allah yana lullubewa ba a rubuta a lokacin da kai wannan sai in ka tuba saboda haka azumi ya fi kowane lokaci falala a lokacin azumi ne lokacin da ya kamata ka taimaki dan uwanka ko kai sadakatu jariya wadda zai zama ka alfarma wadda azumi ne kawai zai zama lada mai bacci in kana azumi in kana har in kana azumi in kana bacci ana rubuta maka lada wannan akwai falala saboda haka ina dukkan ibadun da ake yi na wata goma sha ɗaya wata ɗayan nan da zai cikin na goma sha biyu nan ya fi kowane ƙarfin ibada a nan ake roƙo a nan allah yake gabarta a nan ake bajar a nan arzikin jama'a yake dukka azumi yana da wannan mahimmanci. masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni sale shehu ashaka da na gabatar nake cewa mu zama lafiya. au micro